adonya ah adonya adonya adonya adonya adonya adonya Ah Oh, mutum ya samu matsala goyi da baya ya a yi ya da ba su da kuma kuma da ba da ba da ba a samu Thank you.

da da Thank you. tabbatar da su ke labarin yana da yi kamar kasar yana mana cewa yan man gida ne gidan da suka nuna a cikin gidan mutan shi da yan man a yi sallah ne a kawo kuma ibrahim da da shi zuwa ba hanya a kwana ku za ku yi wanda zan yi wannan ba maganar ka ne ya yi da ita ta kayan aiki kayan aiki da yawon maganar da ya ci da yau kuma da kuma

wajen neman tsakanin da za a koyi wanda zai ta da tare da gida ne da ya kwace ne ta da hanya. Thank you. wannan mace tana kare sana kuma tsoron makabu da wani filin yanta ya rasa shi da riyarta da ya rasa riyar cutar ta kake so za ka yi ko ko ka rasa kyauta ta kafe ta. Dubu ina muku ina da ɗan ko da ita ina da ɗauna ta doya ina da ɗauna da ɗauna ranar ta ba ta ɗauna da ta ko ba ta ɗauna da ta ba ta ɗauna ina da suna ta ba ko ta ma so ta ina da waɗanda suka rayuwa tana wata biyar yanzu ta tana ta shafi biyar mara da shi ke ta ko dan kuma kuma a cikin kuka dan kuka da shi ta wannan ke guda don ta ce komai a ko a kasa a daina kuma da wani da ana da kuma da ta ne da kake da dukkan na ta ba wanda kike ganin ko ita ko da kana da ta ce ne ya yi wannan harka ko ce to ba iya yi ba da dole kanta a wannan zamanin sai da ake kawo kanta mu ba ta da ta da kuma ya da ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

kan su mutu ba a kan malaria amma kuma ta shiga ta ta shiga da ita ita ta kuma ba ta ta ba ta ba

na mutum da kamar ta ma ina mai sauki ya kamata ka ɗan da kai ka ɗan duka ka ɗan saboda abokanan ka mata da ta ma ban ma da ko ka ta ga shi ma ya ba ba ma da shi ne ta ma da shi ne ta shi ma shi ne shi ne ta ta da ta da ma ta da shi ne ta ta ta na ta da shi ne ta ta da shi ta ta da shi ne ta ta da shi ne ta ta da shi ne

da ba da ne jihadi wani labari Saboda da da Thank you.

kuma ya mariki da kamata kuma ya fi zuwa wani kuma ya fi yadda a mutum yanku kuma ya da wani su yi wasu ne na kuma ya kuma

masa wanda kike so ko kuma ki fara wanda ki ba da dama ga ɗaya daga cikin da ya zo a kan fara kawai da mafi kan mawa idan ba haka ba ni ban taɓa da zama a ƙarar na suna kawai amma idan ya a zama a kan mawa da ana da su ko da wani duniya na wasu da gare na ni ba abin da yake ba wa na kuma da wani da wani da wani da wani

Thank you. zan zo ka ji faɗa ma halayen jama'a na ce ma masu da kwantar da gaba.

da kayan zai wanke mutum to tsaya ga aliki ba zai yi wanki da wannan sati mu zai kawo mu zai wanki a wannan sati ta jiki ba haka ma ki tafi zai wanke kayan ki da kanki ki za ki wanki da zai wanki ba kafin ki zai wanki da zai ban ɗaki za ki zai wanki ban ɗaki in ki zai kan kwanta kina barci daga kan gudunan ne sabi da da mamaki da a

da mutum da ta zama wata da sanin ya mutu ba ina ya mutu ta aka haihu ba ba ki ta ta ta ki kan wara bari ina wahala da aka ta ara ta wa ina ba mutum ta ta ta ta ta gida da ban yi ba ta ta wanda ta ma da ta ma ta wani da ta ta ba ba kan da ma rashin hankali irin na na yaran mu ba za a tura ka makaranta da ido

ya zama ya iya ya ta iya ba saboda a kuma ne kan da zai zo ne kawai kuma ya cikin kuɗin na muka na muna da zama da kuɗi ba su kuma an ba san kawai wannan ne da mutum ko wanda ya fara magana ba ta kan kin kira ka da wasu uku ina kiran ki ba shi an ba karatun ne karatun banza ko kan ki kan sa ne aiki mu za ku kawai da mu aiki a kasa waye zai share ko kuma wa waye zai share gurin to wallahi Allah in kina min irin wannan hali ko na je na ga baban ki ya ce na hada ki da shi mara kunya an hada da kake nan ki da ita kamar wata mutum ya arziki na ki gargaje wannan gurin ki tare ki gargaje min gurin kana zo na kare da gaske a gurin nan gurin Allah um, abin da kuma ne da hanya nan barka ba zai ɗauka ba ne ya na zuba su kuna gani da a sama'u da a nan da wanda za su da sana'a ko da su gida a zan boka da mamalai kun nan da zama su ke sun a mu barka ko ina da ta haka gani idan ta haka mace ɓarawo a matsalar misali an daga kan da kuma da ganin ganin al'amari da kuma ana yawo a ji a cikin da kai da ya yi wannan addu'a ta alƙairi in Allah ya yarda babu abin da Allah ya ba yi kuma addu'a ta alƙairi da wannan ba ba ba ba banza kuma ba yawa yadda kuma sun a ba su da wannan ya yi sarki haka ina ya yi sarki ta dawo mata yi ta da zuwan dawo sun da su zai zarta a cikin nan ba ba ba ba outside. lagi bisa mainan susah kai abin lambakun ya tiba Wai dan abin rupanya wai uwa ce take kishin ya Babu kala bari Allah kunya wai da ƴar kishiya aka zaba da shuka gane zakan girki ne bai gabata madaushin riba. Lafiya karki manta cewa rayuwa kaf tana canjawa da rasa ka ko wuya ba jin daɗin ka wata ranta kawai ta ga kanka ba cikin da shiri ba. lokacin babata inji inda kawai kubanta na ado zafi ta wannan ba

da duka alƙawarin mai shi zai zai da amma kun ji yawan da ba ko ma mai shi da hajiya da wani wani cewa na zo. hudu Thank you.

yanzu har yin da in kuka yin da kuma wannan da ta tafiya da kana da da ya ta a da ya

kuma wannan magana da muke kuma a gida su wanda na yi da haka tun da ta ala Allah Allah ya kawo lokacin da rai ne wani kai ki ga ya ɗan wani saɓa mata a kawai na ta da ki da wani dai na

ta bangare kai da salama a zauna amma ba da da sai daga ganin cikin sarkewa sai da aka yi ta ta faɗuwa shi fati da gilago sabbi jami'in janto da rabar wadin yiwuwa sam idan ta ce ta ce kana zan gina wannan da wani mana da yin dan da ba dan samun amana gida ba a lahira da yayin sai da ba

ya kamata ce abokin da ta ɗan na ta ɗan ɗan ta ɗan ta fara masa da kuma Thank you.

Thank you. suna cikin da

kika da mun za ka tafi ba ko ta a gidan nan ta kuma gara a kawo ne wanda a kasa ya wanki ne ko da ta su

I'm

Thank you. da zai ta zama Thank you.

duk da ba ta da ta ne da ya da ta ta ce a ta ta ta don in ji wani ki dan ne sai ku ta ta ni ne da ta ta ta ta ta ta ta da kamar shi da ake tare da take da wani amma da kuma da ake kula da ta ta ba ta kuma da ake da wannan don gobe ba ta rana da sai sun da abin da ya ana da kuma da kada da mutum sai an sai da ruwa idan kun ce gida ku faɗa a kai sami da ya rana da sai da kuma nan da sami shi ma sai da ruwa da kai da kuma yaranka ku zo mu magana da shi na riga na ba ta tafiyar kuma idan aka ɗaya wani in Allah ya ka zo da ba ta kasarar kamfani ya ya hankali ka zo ya nufi wadanda da ta yi da su magana ga iya an ba ka sa'adiyya tsaurin aure kuɗi kuma na zan ɗauki nauyin kuɗi kuma zan kuɗi don kawai zan mu tattauna da su ni zan ba da kuɗin ka ba shi ni zan ba da kuɗin ni zan ba da ta da ni zan ba da yanzu da na da ku ba da da wajen abuji

da Thank you.